sun yi kwanton bauna ga sunan wani yana shi ne sa kai dan yana tuna garkon dutse da garkon dutse garkon dutse garkon dutse kaga abin da aka ma garkon dutse kai kokari ka garkon dutse kowa da uban ka uba kai garkon dutse ga ga da yana da kiba da dan kai jamus jamus jamus da bakure jamus da bakure jamus da bakure kai sai da kasa kada da kada sai na eh, eh nan akwai ba ya iya ba kai da kan dutse kai da yana tuna kai da yana tuna garkon dutse garkon dutse ana da kuma rabi kaga tsara kaka alheri ka da zo bayyana Allah ya

gittawa an gama ji a kada wakilin kura ga kuma fili yanzu ana ta wakilin kura a ciki eh ka zo na bangaren hannu shi yake ne eh yana yana gangama kan aiki dan yana tura ga kada shi kuna da tuba ne da garkuwar dutse eh ga damban nan ana ta dauki ba ni, to kai mala rabadan damban nan su wuta, kisa ai zuwa take wayar su kuma su haka ake kun yi da dariya kowa ba kowa ba wani suna sa wani suna ba haka ake kuma ga dabkure wani ma da ba yawa sai safe mashin kudu su shafa a ciki matan baya ta dauri irin ta iyaye ga jamus suna jira ku yakin damga ko za su da haka masu abinci a cikin jirgin kan yanki madidi kai gargonya haya, gargonya haya, garkon yaya garkon fitarwa shagon fitarwa shagon fitarwa garkuwa da garkuwa ga suna da kima da garkuwa garkuwa da garkuwa garkon yaya garkon yaya shagon fitarwa na fitarwa na fitarwa ce a dawo ciki robobin nan amma kawai matsala ne samun shiga a rufe ruwa tun da gane ruwan da abubuwan ake ɗebo ya kamun mugunta a kan birni to kai garkon ya haya garkon ya haya garkon ya haya na fitalwa garkuwa garkuwa da garkuwa garkon ya haya fitalwa na fitalwa shagon fitalwa shagon fitalwa garkon ya haya garkon ya haya in ya gwada ma ƙarfi ba ta na fitalwa kafa ba hali kamari

दबाव बाबो किसको गठनफला बचुबा रही शेर में जो भूला बाबो जीवन संधन बाबो साधन कई और जब हम कई हाँ गठन जल अला सनी हाँ ना उठा स्कूल क्यों का ने क्या उठा स्कूल इन देशे जंगे ए बाबो किसको अजन्य माता है ए bakon bakon tusko kan sani garin dan kande kai ba sani garin dan kande kai ba sani la ilaha illa kullum muna da waya muna waya da shi kaga kaga yana sa da kuma dan jin mai disney su eh to abin da amma kuma mutum kuma da hudu wallahi ne kuma da bai da kai koma ga wani sako wani yayi kokari da yaji an ce yan izala ba sa kyauta yaro nan da ya je na dan lamba salishi shi a sanan ya ne ya kai dan yalwa to yaro shi ma yanzu ya kamun mu ko dan malam na fasa wata wani bangare na jingina allo a guraje da yawa ga ana magana zama a gaban shi dan mai taya kaya da kuka mai cinan kaya baya kuka to a wata da Aisha da wani hannunka ni wallahi na yi mamaki wallahi gara ta ci da ni a watan gudawa wallahi na yi mamaki gara ta ci amanar da ni dan ta cinye kasa eh? kace eh a'a wannan kuma a dan yi ne shi shi ka ka ga dan can ko da yake abin da yasa a tausa ma ko dan dama shirawa kai kai jama'a ne ka gani ko ko a'a ya hakuri wannan duk ba shi a shi na rantsa da Allah ba shi a shi

yawa za a yi ayi kuma duk dabban da ya zo wurin yana tushen nan wurin to ka fara mana kana ya ce tube da ya ce ba ya kai kuma dan fulani na sa ma nan ba da idan karfe hudu ya kare ya karke a masallaci sai na ma sallah a masallaci gaskiya ne shigowa gidan dabbobi eh, zan ma eh. sai ya biya sa goshi kasancewa yanzu wani dan kallo wallahi ba dan da bai ke zuwa ba dan waka ne ke zuwa to idan lokaci yayi ka shigo cikin Aisha ka san kai sarki ne bai kamata mu talaka ya muna magana ba amma in da kai ka auka zafi nake ji kuma ni zai ga abokan ka da ke gani a ai garan ga mutum wallahi haram an shi shi ma nake ji da wannan maratin wannan da ya zo wannan mai biri na ma ya shar har baya ba zai shiga ba yau wannan a sai da kawo shi ba zai shiga ba wannan ya duba ba biri ne wannan da zai gana garan bai dan nan da ya jira wannan da ya yi shi da shi a

da kudu da kudu mana

Hey, hey, hey, hey. ga sanan dai sarari ana da kibar da sarari autan aisha autan aisha autan aisha ya fani da sarari ga sanan ana da kibar da kai sarari autan aisha kai sarari sarari mai kare gudun doki a wani wani tabaraka kwan ji kiɗan ka ba irin na yaro ne ba naɗe hannun ka ba irin na yaro ne ba mai jama rayuwa hala daure mai bi diga fada yaro haye maka kiɗa mutuwa ina ruwan ka da daɗi